wadda ya tattara mu a wannan wuri a kuma daidai wani lokaci da muke ci gaba da karatun mu da tafsir kamar da muka saba a kowane lokaci ba kamar makamancin wannan dai na Allah ta'ala za mu ci gaba da da muka tsaya yau muna ranar alhamis daren juma'a 26 ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da 24 ga watan hudu shekara ta 2025 a kalandar turawa idan ba mance ba muna cikin suratul waqi'a wanda a cikin suratul waqi'a din nan muna cikin aya ta saba'in da da uku da mu kai kashi kashin ta balo kashi ya kare ta da zai iya saki karanta ta ta hannun ja'annaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع

sai ce na hannu jami'a tazkiratan mu ne muka sanya ta a suna tunatarwa ko wa'azi kuma mata an da kuma jin daɗi lil muqwina ga matafiya ko kuma ga jama'a baki daya fasabbih kai tasbihi bismi rabbikal azim suna ubangijin ka mai sarki ko ka ce ka fasabbih bismi rabbikal azim to ka tsarkake sunan ubangijin mai girma wala uqsimu to ina rantsuwa mawaka in nujum da wuraren saukar taurari ko bi in nujum da saukar wato an nujum wa innahu lalle shi wannan rantsuwan la qasamun lalle rantsuwa ne azimun mai girma lau ta'lamu na da kun sani wa innahu la qasamun lau ta'lamu na azim lalle shi rantsuwa ne mai girma da kun sani innahu la qur'anun karim lalle shi tabbas al-qur'ani mai girma fi kitabin a cikin littafi makanurin wato wanda aka tsare shi ko aka saka shi kamar cikin kasuwa aka ba shi wata kariya ta musamman shi ne makanurin la yamassuhu babu mai shafan shi illal al wa'anda aka tsarkake illa al-mutahharun sai wa'anda aka tsarkake su tanzilun min rabbil alamin saukarwa ne wato saukarwa ne daga Allah ubangiji talikai wannan shine ta karshe karshe karatu a satin da ya gabata <clears throat> muna cikin bayanin jerin ilmomin da Allah ta ko ta Allah ya ma mutane daga cikin su a ƙarshen bayanin da ya zo a nan cikin wannan ayoyi an yi bayanin ni'ima ta wuta wuta wacce mutane suke kunna ta cewa su mutane ba su ne suka halice ta ba ba su suka halici ita ce yadda ah, take ita ce Ba shi ko asalin wutar ba amma Allah madaukakin sarki shi ya halicce ta saboda haka ya sa ta a matsayin eh, wani sinadari ne wani ke tattar da shi akwai hatsari akwai cutarwa a kuma amma kuma a duk wani lokaci tana da amfani mai yawan gaske shi ne abinda yi da malayar karanta ya fayyace bayani ko ka ce ta fayyace bayani shi ne na da Allah ta tsiratan Allah ta'ala ya ce mu ne muka sanya ita wutar ta zama tasiratan a matsayin wa'azi ko tunatarwa wa mata'an da kuma jin daɗi yi na, ga matafiya ita wannan wutar da muka ci a cikin ta akwai manfa'a sosan gaske shi ne Allah ta'ala ke faɗin wasu daga cikin amfanonin wutan bayan zaman cewa mutane suna hura wutar suna cin gajiyarta ya ce mu muka sanya wutar ta zama tasgiratan wato a matsayin wa'azi tunatarwa ba yi bayani a baya cewa ba da na hannu ya na hannu kan mun sanya wutar ta zama tunatarwa da wa'azintarwa sai da idan mutum ya ga wannan wuta ta duniya ko kace lokacin da wani dalili ya sa wutar ta tafi. da zafin da suke tattare da shi ta kan da shi wutan lahira ta sa shi wa azutu suna da cewa lalle akwai wutan lahira wacce ta fi wannan hadari wanda muka ce eh, ya tabbata a cikin hadisi cewa wani Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ita wannan wutar ta duniya da zafin da zake tattare da shi to ita kashi ɗaya ce daga cikin kashi saba'in na wutar jahannama kashi ɗaya ce bisa saba'in aka ɗebo daga jahannama aka kawo mutane a nan kuma a riwayar da alimamu ahmad ya rojo a cikin almusad aka ce sai da aka saka ta cikin gulbi har sau biyu kafin a kawo sanar duniya inda ba zan da aka saka ta cikin gulbin biyu ba to da ba wani wanda zai iya cin amfani ita wutar wanda zakin ta zai yi mumin da babu wanda zai iya kusan sanda bala zana yi amfani da ita to abin da wannan wutar lokacin da ka ganta ko ta taba ka su zama maka wa'azi da hamsa Allah ta tsira kanka sannan wa mata'an lil da Allah ta'ala yake mun sanya wutar ta zama mata'an jin daɗi lil na da matafiya wani shi abin da aka rubuto daga Allah ibn Abbas amma dai muka ce malaman lura suna cewa eh, ita kalmar al na an yi shi kake tare da kalmar al ko kuma alfawa. wanda al yana nufin kasa wacce take fako fako fi ballau wanda la'alla ka ce ko da ga mana cewa ba ta ta wuri to kasa wacce take al'abdul qaf al-khaliya al-ta'idu al-umra to suka ce ita ce ake ce mata al to daga wannan kalma ne aka aka yi ishtiqaqin al-muqawina saboda ka suka ce akan ce aka warrajul yuwi yaqiwa Ka ce aka warrajin yana da na fara wani sarari a afirka ya yi tafiya ya je sauka a wannan kasar wacce take ita shi. da wannan dai a takaice suka ce da Allah ya ce wa mata alil muqwina da jin daɗi lil muqwina da kuma sanya sauka ta zama wa'azi da kuma jin daɗi lil muqwina suka ce ina ya ce ga matafiya wanda bisa da dabi'a in suna tafiya dare ya ko suka buƙaci sauka su suka nemi irin wannan alƙewa ko al'arzul kafar sai su sauka a wurin kazalika ya ce ga mutane suke rauni a karkara kuma da suka je wajen abubuwan da suka shafi kiwo da da noma da wasu abubuwa da suke cikin daji sukan buƙaci sauka don su huta a wannan ƙasar wacce take alƙewa shi ko sokoci ya kalli muku da dai game da wani wasu Allah ya sanya wutar da wajen daji da matafiya ko wanda suke zo a karkara wanda muka ce haka aka rubuto daga Abdullahi bin Abbas da kuma Al-Hassan al-Basri cewa ومتاعا للمقوين أي متاعا ومنفعة للمسافرين وقال الله يسن يا إتوزا فأتزم تذكرة سنسمى تزم متاعا للجندات ومنفعة لأنفاني للمسافرين كما تفيا إذا فتن غني يوا saboda ana cewa aka war rajulu idan safara saboda muka ishara idan safara wa nazara bil ardil qiwa wanda shi ne alwamu kwallo yake ce kuma wannan fassara na cewa wata abin mukuri da koli mukuri ina a fassara shi a ce da matafiya game da Abdullahi bin Abbas ya fassara da alhassan albassar. ya ce wanda shi da abin da yau yau malaman tafsiri suke kan shi Imam Bakar yake ambata cewa a ambaci su al-muqwina ne ba a ambaci sauran mutane ba inda cewa dukkan mutane suna amfana da wuta akwai manfa'a akwai fa'idoji da wuta gare su amma dan aka kebaci al da wasu al-musafirina shi saboda amfanar da su wanda biya suke yi da wuta wanda suke sauka a wannan wurin wanda yake makoni to amfani da wanda yake na zahiri sosai saboda lokacin da suke a irin wannan wuri za su buƙaci wuta sosai saboda wasu dalilai daga su akwai akwai cewa suka buƙaci su haka wuta saboda su su ji ɗimi idan sun sauka lokacin sanyi to suka buƙaci su haka wuta saboda su ji ɗimi ga cikin sai musu magani sanyi a wannan amfani ne sannan da daddare ce idan suka haka wutar kuma to hasken wutar kan koran musu da dabbobi wanda suke mugaye sun ga wutar sai su nesa ne sai su kashe su lafiya nan sannan yake kuma suka bukatu su haka wutar a irin wannan yanayin nasu don gasa wani abu da za su ci ko dafa shi ko da abin da ya da wannan shi sannan idan suka haka wutar da kazalika daga cikin amfanin da su albukuyi da matafiya shi ne suka haka wutar tana ci balbalbal da daddare suka sauki kayan suka kwanta ko wani abin da ya da haka wannan belan da ke tashi sauka za su taimaka ma wasu shi ma matafi daga nesa wanda bai san inda gani da bai san inda mutane suke ba yana ganin wutar to alamar akwai mutane a wurin su yi, ya samu wurin sauka wannan duka yana daga cikin amfanin wuta mai mukuyi na gasu matafiya wa in kasa tana da amfani da kowa da kowa ina fata gani haka ba shi eh, muhammad bin ali shaukani <clears throat> ya fassara ce cewa mata alil na ay manfa'atan lil ladina yanziluna da bilkewa wa huwa al-ardu al-qasr kal musafirin wa ahli al-bawaji ke wuta tana da amfani sosai tana da fa'ida wadda ke sauka a wuri wanda ke haƙoni kamar matafiya da kuma mutane suke cikin karkara al'imam mujahid shi ma wato daga gare shi yake fassara lil muqwina yace al muqwina sune al mustamti'ina biha min an-nas ajma'ina shi almakoni da su ne almustamci'i da biha wanda duk suke amfana suke jin dadin wuta ko suke cin fa'idar wuta min al-nasi ajma'in da mutane baki da ba kawai sai mun tafiya ba duk wanda suke amfanin wuta da jinsin mutane baki da suke su ne almakoyina wanda suke cin gajiyar wuta fi samhi a cikin damuwan abincin wal da gaza burodi ko yin waina <coughs> walin tsila da kuma ji wato a hada domin a ji walin tsibada da kuma yin amfani da wutar daban-daban ya ce kuma wanda zakuri na yari jahannama kazalika wutar tana da amfani da mutane wajen tuna musu wutar jahannama wannan ba. abin da ne ah, imam al-imam mujahid ya faɗa rahimahullah ibn zaid shi ma rahimahullah yake cewa lil fuqina ay lil ja'ina fi islam ta'amihim yace wa mata'an lil fuqina da Allah yake ibn zaid yake cewa al fuqina su ne al ja'ina ba su yi yunwa ba su yi yunwa suna amfana da wuta fi islam ta'amihim wajen gyara abincinsu saboda kamar da muke bayani a satin ya gabata daga cikin amfani da Allah tabaraka wa ta'ala ya saka ga wuta da fa'idojinta ga gabani shine cewa akwai abin da Allah ta raza mu mutane na abinci iri iri to hikima ta ubangiji ta hukunta irin wannan jinsi jinsi daban-daban na abinci da Allah ya sa mutane to ba aka sanyi ne kafin a sarrafa shi a ci shi sai an buƙaci a dafa shi ina fatan gani idan mutum ya ji yunwa sai buƙaci ya amfani da wuta ke nan don ya gyara sa ya dafa shi ko ya soya ko ya gasa kuma menene sai sai ya ci shi ne bin zai yake cewa su al-bukhari da su ne al-ja'ina masu yunwa suka amfani da wuta fi islahi ta'amihim da gyara abincin su sawa da buwa ne ko gasawa ne ko yawo haka yake cewa akan ce a kawaitu mundu kaza a kawaitu mundu kaza yace lokacin da mutum yace a kawaitu mundu kaza yace ai ma mun mundu kaza ban ce abinci ba sun lokaci kaza don haka lil mukoyina ko al mukoyina su ne su suka zauna tsawon lokaci ba su ci abinci ba kaga masu yin yunwa kenan wannan shi ne dai abin da jerin wayan da malamai suka fassara almukumin da shi wallahu ta'ala alam almuhim yadda lamarin yake idan almukuina da Allah ya ce wa mata'al lil mukuina da kalma almukuina idan tana daukan irin wayannan ma'anoni da adilalat da malaman da suka ishara zuwa gare su babu shakka amfanin wuta ya gabe dukkan jama'a gaskiya wato ina so in ce ba ba kadai almusafirin ne suke cin gajiyar kuka ba ba kuma aljiya'i ne ne kawai suke cin gajiyar kuka ba ina fata gani amma dukkan mutane gaba ɗaya suna cin amfanin wuta to wannan ne wa mata allil muqoyina sawa al na su ne da ko su ne aljiya'i kuma su wani ne al na almuhimmu mutane gaba ɗaya suna cin amfanin wuta wallahu da alam da hannu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin wanda muka ci babu shakka babban ni'ima ce da Allah tabaraka wa ta'ala yau mutane a wannan janibi wanda ya kamata su dauki izina daga wannan hikima masu ubangiji da iko na shi su babu abin wasa da gaskiya sai shi su bauta mashi shi kadai wanda wannan shi shine hakikanin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin nemomin da ya mai bayi wannan shi ne wallahu alam sai ce fasabbih bismi rabbikal azim to ka ke, ko kai tasbihi da sunan ubangijin ka mai girma ko fasabbih bismi rabbikal azim ka ke sunan ubangijin ka mai girma ya fatan gani wannan ibara ta fasabbih bismi rabbikal al'azim malamai suka ce ta maimaito a cikin wannan sura ah, ta takriban wurare uku aka kuma ta zo cikin suratul haqa fasabbih bismi rabbikal azim ah, dangane da abubuwan da take kunshe da shi na ma'ana malamai suka ce da farko ba da ya zo cikin bismi fasabbih bi wannan ba'un da ya zo gabanin kalmar bismi to suka ce za za'ida dace. ina fatan gani an faɗi ta ne a matsayin ko an ƙara sani ne ya da ake saboda nufin karfafa magana don haka suka ce asalin zance shi ne fasabbih fasabbih isma rabbika al'azim shi ba wajen ƙara shi ne akai kamar da Allah ta'ala ya faɗi kwatankwacin irin wannan عبارة عشان سورة العالى تسبح اسم ربك العالى وتبقى تسبح باسم ربك العالى هنا فتنة تسبح اسم ربك العالى بعض وضع وإذا أنت عدل فسبح باسم ربك باسم ربك العظيم تبقى تشيني فسبح اسم فسبح اسم ربك العظيم وقال يقول wato ka ke sunan ubangijin ka mai girma ma'ana wannan malamai suka ce shi ne wasabbih bismi rabbikal azim ma'anarsa shi ne nazzih isma rabbikal azim amma la yaliqu bi wato ka ke sunan ubangijin ka mai girma daga duk abin da bai dace da shi ba ko kuma nazzih ربك العظيم عما لا يليق به نزه ربك العظيم عما لا يليق به كفرك جاء ubangijinka mai girma daga dukkan abin da bai dace da shi ba kun gane ko suka ce ko kuma ma'anar fasabbih bismi rabbika al'azim shine qul subhanallah ce subhanallah aw qul subhana lillah wato ana cewa subhana Allah kuma ana cewa subhana lillah duka yayi duk tasbihi ne tsarkake sunan Allah ne tsarkake Allah ne qul subhanallah aw qul subhana lillah aw qul tasbihan lillah tasbihan lillah shi wannan tasbihi ne Ka ce tasbihan lillah wato kana tsarkake Allah kenan kun gani ko tasbihan lillah ay tasbihu Allah tasbiha kun gani ko aw ghayra zalika min al-fa'l tasbih al-marwiya ko abin da ya kama da wannan dukkan wasu lafuzza na tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda aka goyi su idan ka faɗi su zai zama cewa kai tasbihi wa Allah madaukin sarki ko kan tsarkake sunan ubangijin ka mai girma wannan shine fasabbih bismi rabbikal azim ina fatan gaji ah, ya zo a cikin littafan sunna cewa <clears throat> lokacin da wannan aya ta sauka ta suratul waqi'a fasabbih bismi rabbikal azim كما قال صلى الله عليه وآله وسلم يتي اجعلوها في ركوعكم يجعلوها في ركوعكم سكسين يوانا أجيكم ركوعكم وجناء ذاك دي ركوعي كتير سبحان ربي العظيم إلى فتاة قال شنو اجعلوها في ركوعكم أيا إذا هو zancen Allah madaukin sarki a cikin suratul a'la ya sauka ya ce wa sabbihi isma rabbika al'ala wa barkaki sunan ubangijin ka madaukaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ij'aluha fi sujudikum ij'aluha fi sujudikum ku sanya shi a cikin sujadanku ina fatan gani wannan riwaya da ta zo da wannan bayani da yawa daga cikin malaman hadisi sun zaɓaɓa wannan riwaya amma da zalika a ɗaya ɓangaren akwai malaman da suka hassana riwaya kamar ibn hibban rahimahullah sannan da alhakimun da taburi da ibn hajar al-asqalani da su al-imam nawawi da makamantansu duka sun suke riwayar ta hasana ce ina fata gani to amma dai babu shakka ya tabbata shi littafan sunna shi kam wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana cewa cikin rukuni subhana rabbil azim subhana rabbil azim ya kasance a yakan faɗi wannan a lokacin da yake rukuni haka ya tabbata cewa ya kasance a cikin sujuda yakan ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la a cikin sujada Wannan ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma cewa lokacin da tasabbih isma rabbikal isma rabbikal azim ya sauka cewa ya'aluha fi rukuyikum da banzar da tasabbih isma rabbikal a'la ta sauka ita kuma ce ya alu hadis su wani shi shine mahalli na tattaunawa a wurin malamai cewa riwaya Hassana ce ko ba Hassana ce ba ina fatan gani amma cewa subhana rabbiyal azim a cikin ruku yana ya inganta mahanar rabbiyal ala a cikin sujada shi wanda muka ce ya ce ya inganta babu wani shakku a cikin wannan akwai ziyada da aka samu a wajen tasbihi na na rukuni da kuma na sujada ne ziyadar ziyadar wadi hamdi wa hana rabbi azim wadi hamdi da kuma subhana rabbiyal a'la wa bi hamdi wannan ziyara ta wadi hamdi eh, ita ma wasu malamai sun a ta cewa azzalin abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine subhana rabbil azim ko subhana rabbil ala amma kalin wa bihamdihi bai tabbata ba suka ce riwaya ce ba yi yiya amma wasu malamai sun hassana wannan riwaya daga cikin su akwai Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah da sauran malaman sunna ah, sannan malamai suna cewa abin da ke karfafa tabbatan wannan ziyada sawabi hamdi shi ne abin da tabbata cikin nasoshi daban-daban na lafuzan tasbihi da ya tabbata cewa in an yi tasbihi lafazin wato bi hamdihi ya zo ko bi hamdika ko bi hamdi rabbika ina fatan wani wato bi ma'ana an samu nafsoshi daban-daban tabbatattu wasu ma na qur'ani da ba sa yawa cikin su akwai magana kai tasbihi sai a ce bi hamdihi ko bi hamdika ko bi hamdi rabbika kun gani da sai suka ce idan waɗannan nasoshi sun zo da ambaton bihamdihi ko bihamdika ko bihamdi rabbika to dai aka samu riwayar da suke cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ya kara wa bihamdihi wannan wa'inda rawi suna karfa wannan magana ko gani ba haka idan aka ce ya ce ala wa to wayannan nassoshin da suka zo da abbatan wa bihamdi ko bihamdi ko bihamdika ko bihamdi rabbika suna karku wannan kun gane abin da ke nufi misali ya zo cikin suratun nasri Allah tabaraka wa ta'ala yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja yace fasabbih yace bihamdi rabbika واستغفره انه كان توابا yanzu ce fartar da ka yi tasbihi wanda wanda yana zai ka tsarkake ubangiji kake na ba shi ne fartar da to kai sai ce bi hamdi rabbika idan haka tasbihi da tahmidi kun ga tabbata a nan cikin kun gani wato hada tasbihi da tahmidi ya ne ya tabbata a wannan nan fasabbih bi hamdi rabbika واستغفره له كان توابا كذا ثبت سوى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تكيرو سوى سوى لفة سنة وانت النسك يتوقع كان شبه شعر يوم الله صلى الله عليه وسلم أجينا تكي مضوع الله صلى الله عليه وآله وسلم يا كسنتي إذا يجي سلم a cikin ruku'insa da sujjadarsa to sai duka cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma salli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma salli yanzu kun ga cikin nafsin subhanaka allahumma kaga wannan shine fasabbi ko gadi ba bihamdi rabbika shine rabbana wa bihamdika ina fatan gani subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika wastaghfiruhu kuma shine allahumma zikri to abin da cikin wannan nasi akwai hada tasbihi da tahmidi da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani nasi shine fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin ka yi tasbihi ka barkake sunan ubangijinka sai ta da hamdi rabbika da kuma ta hamidi da godiya ga ubangijinka nan kaga wannan tasbihi ma akwai hada tasbihi da tahmidi fa sabbih bi hamdi rabbika wa kun min as-sajidin ina fata gani ah, wani lesson shine fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bi hamdi rabbika qabla tulu'i ash-shams wa qabla al-ghurub fasbir ala ma yaqulu kai hakuri eh, game da abin da suke faɗi na aibata bataka da yin izgili ga alqur'ani shine fasbir ala ma yaqulu to abin da Allah suke yi na izgili da cutar da kai kai hakuri ya kai ma yi sallallahu alaihi wa sallam sai ce wa sabbih bihamdi rabbika kai tasbihi wato da kuma tahmidi da ubangijinka qabla tulu'i shamsi wa qabla al a cikin wani nasu shi ma a bayar da tasbihi da tahdidi wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdi rabbika wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut yace ka dogara ga ubangijinka Allah ta'ala wanda yake shine rayayye wanda baya mutuwa wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut sai ce wa sabbih bihamdi rabbika sarkake ubangijinka da tahmidi gare shi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira ya isa shi Allah a matsayin mai labari game da zunuban bayan to shi ma cikin wani nasi akwai hada tasbihi da tahmidi wa haka dai za ga wanda soshi suna cewa واصبر على ما يقولون فإنك بعيوننا وسبح بحمد ربك حين تقوم شو عليه أشياء وسبح بحمد ربك حين تقوم wa sabbih bihamdi rabbika kaga wannan cikin shafa da tasbihi da tahmidi to shi yasa dai muka ce malamai a cikin hanci suka ce hada wace riwaya da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani da sauran malamai suka hasana ta wannan nasu shi suna karfafa kyawun ta akwai abin da tabbata ga sunna subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi تسبيحي تحميدي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لو وانا مظهر صلى الله عليه وآله وسلم يكتي وسمي كلمتان أتو خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان بالميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إلى فتنك to shi cikin shi akwai hada tasbihi da tahmidi akwai ma zikirin da zo na cewa subhanallahi wa bihamdihi kadai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi wanda ya tabbata a sunna da cikin shi akwai hada tasbihi da tahmidi almuhim dai gaba tasbihi da tahmidi a cikin sujada ko cikin ruku'i a ce subhana rabbiyal azim a kara wa bihamdihi ko subhana rabbiyal a'la a kara wa bihamdihi hada tasbihi da tahmidi a wannan muhalli malamai suka ce abu ne wanda yake ya tabbata da nasoshi na shari'a Allah ya samu dace to kai sai ce bala ko kudimu bi mawatin yun. wato ina yin rantsuwa bi mawatin nujum da da wuraren saukar taurari wasu tashi malaman tafsiri a da suka tafi a kan shi wanda yake su ne mafi yawa gaskiya cewa ita wannan lada da zo cikin fala ukukimu kun gane ko la za'ida kun gane ko la za'ida wasu kuma suka ce la sila don haka ma'anar fala ukukimu bi mawaqi'in nujum shi ne fa ukukimu bi mawaqi'in nujum ina fata gani yau ba za ka ɗauki latin a matsayin cewa kama korewa ne a za'ida ce wala wa bi mawaqi'in nujum bi ma'ana fa uqsimu bi mawaqi'in nujum ina fatan gani ina rantsuwa da wuraren saukan nujum akwai malaman da aka rusu daga gare su da suka karanta fala sinu da cewa yadda ake yake ne fala sinu fala sinu bi mawaƙi saboda ka wannan lamun a wannan kira'ar da kuma wannan fassarar latin ba shi da ja ba fala sinu ba amma fala sinu fala uku. da kalamu din sai zama shi ma na ta'akidi wato lalle ina rantsuwa kun gane fala uku din akan tabbatar da rantsuwan da kuma ta'akidi wasu malaman suka ce fadan Allah tabaraka wa ta'ala fala uqsimu yadda ne yake shine wallahu a'lam suka ce fala daban uqsimu wa mini daban kun gani ko yadda bayani yake suka ce da Allah ta'ala ce bala nan Allah yana raddi ne ga maganar da kafirai suke yi daga da alkur'ani mai girma na izgilin da suke yi suna shi alkur'ani bokanci ne sihiri ne waka ne waye kunya ne da kun gani wannan shi ne sai Allah ce musu fala to a ha, wato abin ko san ba haka yake ba ku gane ko fala a ha abin da kafirin suke faɗi na cewa alqur'ani iri ne ko waka ne ko kaza ba haka lamarin yake ba kun gane ko to haka kenan fala bi ma'ana laysa al'amru kama yaqulun al'amarin qur'ani bai kasance kamar da kafirai suke faɗa ba min annahu sirru aw kahanatun aw shi'run aw asadirul awwalin da yake falatin su da sai zo fara wata magana na cewa ko sai mu wa ne kun gane ko wannan shi ne akwai daga cikin malaman da suka suke ganin cewa ita la za ka ce fala uqsimu la ce wadda ke ala zawahiriha bi ma'ana la ce eh, wadda take linnafi ko da rasuwan hakiki saboda ka fala uqsimu ba ina rantsuwa ba ko ka ce fala uqsimu ba ni ba na yin rasuwa wato da ma'anar da cewa ita latin la ce ba za'ida ba kun gane ko lati wadda ka sani wacce take kore magana to aka fala uqsimu ba ina yin rantsuwa ba ko ba na yin rantsuwa bin mawaqi'u nujum kai malaman suka tafi akan wannan ma'ana da da la take nuni zuwa gare shi a zahirance amma malaman tafsiri sun yi ma wannan fahimtar raji cewa wannan fahimta na cewa fala uqsimu ba ina rantsuwa ba babu shakka abin da ke raddin su kuma ke bata wannan ma'anan shi ne abin da ya zo bayan wannan magana kai tsaye kuma sarihan na faɗan Allah ta baraka wa ta'ala wa innahu laqasamun law ta'lamuna na'u ko gaji ba yanzu ba zai yi Allah ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ya zama ba nan ta na rantsuwa bi mawaqi'in nujum sannan kuma ce da kai wa innahu laqasamun law ta'lamuna ba ta ku kuke wannan ba ya Allah ba zai kori rantsuwan da yi ba da cewar ta bala uqsimu bi mawaqi'in nujum ba na yin rantsuwa da mawaqi'in nujum sannan kuma a nan take zai ce da kai wa inna hu la wuta law ta'lamu su, ina ma wannan ha ba shi da ma'ana ka suka ce cewa la lace ce da take kore magana a zahiri za ka nan ana kore rantsuwa ga Allah ta'ala ne suka ce wani magana tana da rauni kwarai wallahu ta'ala alam kun gane ko wannan shi ne kanan daga cikin abin da malamai suka faɗi game da bala'u kusimu kun gane ko to akwai abin da take da shi almukusa muqsamu shi al-muqsamu bihi wato wanda ake rantsuwa da shi in kai rantsuwa zai zama akwai abin da kan rantsuwa da shi ko ko ba gane ba sau da ce da ni wallahi kaga Allah ta kan rantsuwa da shi ce billahi shi ba da Allah ka rantsa shi kace wa rabbil ka'aba ka rantsa da wuri ka'aba wa da <clears throat> to in kace kuma uqsimu bin kaza to azu abin da ka ambata shi ne ka rantsa da shi shi da almuku muqsamu bihi to almuku muqsamu bihi a nan wurin malamai suka ce shi ne bi mawaqi'in nujum fa Allah ta'ala bi mawaqi'in nujum wato mawaqi'in nujum shi Allah ya rantsuwa da su kun gani ko to su almawaqi jami ne na mawqi wanda mawqi malamai suka ce ko dai ya zama ism makani, ne makani, makan don haka idan ka ce mawaqi'in nujum sai zama wuraren saukan saurari ka yanzu zai zama ism makani ne mawqi sai zama ism makani, ne mawaqi sai zama kenan ism ne wato jami'i ne na amkina wuraren saukar sauraki ko kuma mawakil a matsayinsa na jami'in maukai kun gani sai zama masdar mimi ne masdar ne mimi la'ala kun gani masdar mimi kun al-masdar mimi wato masdari wanda ba za ka shi a fara da mimi kamar ka ce ma'akal ko mashirar kun gane ko yanzu ma'akal ko mashirar zai zama wato wurin ci ko wurin sha ko lokacin ci ko lokacin sha sannan zai zama ci ko sha kun gane saboda ka mawuƙi zai zama suna da wuri mawuƙi kuma zai zama sauka sai zama masdar ne bibi shi yasa kamar da muka eh, shara aka samu kirawoyi guda biyu a wurin wala uqsimu bi mawaqi'in nujum da siga ta jami'i akwai kira'a da ta zo da isra'i wala uqsimu bi mawqi'in nujum bi mawqi'in nujum kun gani ko to zai daga ce bi mawaqi'in nujum kaga wannan zahira yake sai zama wato bi manazilin nujum bi manazilin nujum amma idan ka dauke shi fala uqsim bi mawqi'in su sai zama fala mu kenan bi da nujum da mawqi muke mazdarin yimi manazil ba sunan wurare kenan ba jami'in na manzil wurin sauka to idan kuka ce mawqi masdar mimi ne to ma'anarsa ba za zama manzil ba amma sai su zama nuzu domin nuzu shi ne masdar kun gani za ka. ina rantsuwa da wuraren saukan annuju ko ina rantsuwa da saukan annuju ina fata kun gane wannan don haka kenan su annuju din da aka ambata a cikin wannan ibara da aka ce ne mawa kan annuju za zai iya zama ana wato manufa da su ko abin da ake nufi da su su ne annuju ba ba wannan taurari da kan sani a sama wa'annan taurarin dai da kan sani a sama da zama su ne annuju din da ake nufi a nan wurin sannan zai iya zama ya zama su annuju din da aka ambata a nan wurin ba wai ana nufin taurari na sama ne ba amma abin da ake ne da nujum yana nufin wato nujumul qur'ani kun gane ko idan suka ce nujum nujumul qur'ani suna nufin nuzuluhu nujumal mufarraqa saukanka wato kamar ka ce guntu guntu a rarrabe ne nujuman mufarraq gaba gaba aya aya ina fatan gani ko aya bi ko aya uku haka da gurgurun na gurgurun da a cikin cikin ilimin ulumin qur'an ina fatan gani kidan annujumu zai zama sauraron da ka sani a sama annujumu kuma zai zama saukan qur'ani gaba gaba guntu guntu haka saboda haka ne sai zama cewa a rubo fassarori daga malamai kamar haka alibabu kata da rahimahullah yake fassara in nuzu da Allah ya rantsuwa da shi wala mu bi in nuzu alibabu kata da yake cewa nuzu su ne wato ai masaqiquha wa magharibuha masaqiquha wa magharibuha wato wuraren faɗuwar tawarin sune wato mawaqi'in nujum masaqifuha wuraren faduwar wa magaribuha da wuraren da suke faduwa su bace ina fata mun gani kaga bisa ga wannan fassara kenan nujum ana nan tawayi ne da na'am nasab domin su suke fitowa su ga lokacin da tani wani kamar da ake cewa kawai gari ba ka gani don haka kenan mawaƙai da lokaci ne masakai wa magaribuha al'imamu afa ibn abi raba rahimahullah shi kuma ke cewa mawaƙin nujum yake su ne manaziluha wuraren saukan kaga fassarar al'imamu afa ta yi kusa da fassarar al'imamu jahil al'imamu kasa da kai ina ba nan gani idan shi alimamu kasa da yana cewa su ne masafitu hawa magariba shi kuma wannan alimamu a bayan yana cewa su ne manazil haka gaba na kusan duk guda ne gaskiya duk da yana Saurari na duniya kenan wanda kake gani su a sama alhassan albasari zai Allah shi kuma ka rautar da gare shi shi kuma ke cewa faɗin allah baraka wa ta'ala mawaƙin in yajo ko bi mawaƙin in yajo ya ce arada in kidaraha wa tisaraha yau mai wato allah ta'ala da ya ce mawaƙin nujum abin da ke nufi da mawaƙin nujum yana nufin irin yadda sauraro suke hargitsewa su gurɓace su sha kuɗi da juna a gobe kiyama to mawaƙi in nujum a ranar tashin kiyama waɗannan saurarin da ka sani za su hargitse su sha kuɗi da juna su su su su su su su ne in zara ha gidaraha yawmal qiyamah wanda ka san wannan Allah ta'ala ya shara zuwa gare shi wai zan nujumu kadara ko wai zan nujumu kadar kadar su ne suka gurbace suka hargiza cikin juna a wata aya wai zalka wajibun kasara ko ya wajen tawaɗi suka suka wato shiga cikin juna suka wasu shi ne in hannu shi ala sun bakar ne ma Allah yake cewa da Allah ta'ala ke bi mawaqi cikin da zai ikidaraha wa ikidaraha yawmal qiyama ko ne da wannan kike ya sama idan suke harbi cewa su shago da cikin juna gobe kiyama shine Allah yake da shi wallahu a'lam kun gane ko to dukkan wayannan ma'anonin da aka ambata za ku ga cewa sun ta'allaku ne akan cewa abin da ake bi da nuzul su ne waɗannan sauraron da muka san su a sama lokaci wuraren kwano su Allah ya rantse da su wuraren saukan su ko shafu da wasu da har yi sai wasu gobe kiyama amma mun ce tsere wayar da ko shi tsaye fasar da malamin suka ma nujum shi ne cewa nujum baya nufin taurari waɗannan da sama amma yana nufin saukan ƙur'ani gaba gaba wato guntu guntu aya aya ko aya ni ko aya uku har ta bar haja da wannan shi da bin da ka rozo daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu da kuma al-Imam Siddi Abdullahi bin Abbas yake cewa wato da Allah ta'ala yake nufi da annuzu a dan wurin da yake da mawaƙai nuzu ba wai su ne sauraro na duniya ba wanda ka san su ba yace amma abin nufi da su shine nujumul qur'ani ay nuzuluhu nujuman saukan qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nujuman wato a rarrabe kadan kadan guntu guntu shine bi mawaqi'in nujum ko bi mawqi'in nujum wato da saukan da qur'ani yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kadan kadan guntu guntu abin nufi da wannan shine cewa kenan kamar Allah ta'ala yana cewa ina rantsuwa da saukan alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato guntu guntu a rarrabe daga lauhul mahfuz wato ce daga baitul izza kenan ko zuwa ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kun gane ko da kuka sani cewa alkur'ani mai girma a asalinsa daga lokacin mafu kamar mu gani a nan gaba to Allah ta'ala ya saukar da shi jumlatan a cikin daren lailatul qadar wato gaba ɗayansa dukkan shi aka ciro shi daga lokacin mafu dukkaninsa gaba ɗayansa jumlatan aka saukar da shi a baitul izza izza wani wuri ne a nan sama saman nan na ƙasa ba cikin ta da wani da ake da shi baitul izza idan aka zafo da alqur'ani jumlata sai aka ajiye shi a gudu wannan shine kuma ina an inna anzalahu fi lailatul qadr ko shahr ramadan alladhi unzila fihi alqur'an ina fatan gaki yanzu yana nan wurin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bukaci ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake ya dace ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi umurtar mala'ika jibril daga baitul islam ana bashi abin da aka gada man bashi na alqur'ani sai ya kawo shi a wahayance ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kadan kadan guntu guntu gurgudun abin da Allah ya buƙaci a kawo a cikin matsala kaza a cikin tambaya kaza a cikin bukata ina fatan gani yanzu wannan shine nuzulul qur'ani lijuman mufarraka sako da qur'ani wato guntu guntu a rarrabe ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda wanda ya dauki tsawon shekaru wajen 23 goma sha uku a makka goma kuma a ina a madina to shi da Allah bin Abbas radiyallahu yake cewa dan Allah ta'ala wala uqsimu bi mawaqi'in nujum mawaqi'in nujum din nan ba wai saurayi da sama ake a'a mawaqi'in nujum wato wuraren saukan alqur'ani kadan kadan guntu guntu din nan gaba gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne Allah yake rantsuwa da shi kun gani ko to akwai al-imam alfarra da alzujaj duka sun karkata zuwa ga wannan ra'ayi na Abdullahi bin Abbas sun karfafe shi da kuma ra'ayin al Musulmi cewa wannan ra'ayin yana da karfi kwarai da gaske duba da cewa a nan gaba ba da zai ba Allah ya magana akan kur'ani ko kun gani yanzu da Allah ya yi rantsuwa inda nan bi mawaqi'in yanzu kai tsaye zai ambaci kur'ani cewa inda hula kur'anin karim wanda shi ke gwada maka cewa babu shakka ma wasu yanzu da suna da alaka da Qur'ani kenan ba wasu alaka da sauran samani ba wanda shi ne wallahu ta'ala alam ina fatan kun fahimci ah, abin da kuka ce game da fala'u fasin ubin wa kai ne ko to ka shi ce wa inna wula qasamun law ta'lamu azim <clears throat> wato lalle shi wannan rantsuwa ce mai girma lau ta'lamu da kun sani wa illahu la qasamu lau ta'lamu da azim lalle ita wannan ko shi wannan rantsuwa ce mai girma da kun kun gane wa innahu la qasamu lau ta'lamu da azim wannan jumla ce malamai suka ce itiraziyya bain mun ce akwai al-muqsam bihi shine mawaqi'in nujum kun gane ko to akwai al alayhi wato abin da aka yi rantsuwa a kan shi abin da aka yi rantsuwa a kan shi ne faɗan Allah inna hu la qur'anun karim shi ne al-muqsamu alayhi yanzu kamata yi jumla ta zama fala uqsimu bi mawaqi'in nujum hu la qur'anun karim to amma kafin a ce hu la qur'anun karim an bace al-muqsamu alayhi sai aka zo da wa hu la qasamu law ta'lamuna azim a matsayin jumla itirafiyya kun gane ko sannan suka ce cikin ma ita ma wannan jimlar itirafiyya <clears throat> kuma akwai wani itirafi akwai wani itirafi cikin itirafi kenan domin wa inna asalin da zace shine wa inna hu la qasamun azim ko wa inna hu la qasamun azim wato lalle wannan rantsuwa ne mai girman to amma tsakanin la qasamun da azimun sai zo da wani itirafi shine lauta alamun da kunga gane ko wato da kun sani don haka sai suka ce kenan yadda za ka za ka fito da bayani baro baro shi ne ka kaddara kamar ta kadimi ta asiri a wurin kila sai bayani sarri shi ne wa innahu kasamun azimun law ta'lamun wa innahu lakasamun azimun law ta'lamun wato shi rantsuwa ne mai girman gaske da kun sai abin nufi da wannan muka ce jumla ce itirabiyya sannan cikin ta kuma akwai itirabi tsakanin juz'ail bitta abin nufi Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa wannan rantsuwar da yayi bi wa waqi'in nujum babu shakka rantsuwa ce mai girma da kunsai da mutane sun sani su da za su gane cewa wannan rantsuwa ce mai girman gaske kun gane ko duk abin da zai sa ubangiji ta'ala ya tuwa kun gane ko to abu shakka wani alamar yana gwada alamar ne mai girman gaske kun gane ko sannan rantsuwar ta shi ta kan karan kanta tana da girman da gaske subhanahu wa ta'ala wannan lamari haka yake da mutane sun sanki wannan shi ne wallahu ta'ala alam to abin da ke gaba ne. ambatan al-muqtam alayhi ne innahu la qur'anun karim wanda akan shi zamu tashi darasin mu zuwa insha Allah ta'ala Now, da fata kun ji abin da take tambaya kan shi yake ta ya zo cikin na nasoshi cewa an ana yin addu'a a cikin rukuni eh? wanda babu shakka haka yake cikin na na nasoshi da yawa umuman sun hana yin addu'a cikin rukuni amma addu'a ana yin da shi sujada a cikin rukuni kuma aka yi tasbihi ne wanda muka shara don lafazan da suka yi to shi yake cewa a cikin wannan riwaya ta Aisha wanda babu shakka ta zo cikin sahih Bukhari da sallallahu da wasallam sunna shi ma yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan dawai tasbihin da ya kashi kashin rayuwarsa shi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li allahumma ighfir li shi ma'al shahid yanzu allahumma ighfir li wanda babu shakka addu'a ce addu'a ce wannan sai yake ta zai wannan shi kuma ya matsayin shi abin da malamai suke cewa wallahu alam shi ne cewa wannan wannan kamar taksisi ne aka yi ga ba umu taksisi ne aka ga umu na nasoshin da suka tafi akan cewa ba a yin addu'a a cikin ruku yanzu wannan taksisi aka samu da ta samu al'amwal wal khas kun gane ko to da ka samu al'amu da al'asa yaki da al'amu ala umumi wal khasu ala khususi wannan ita ce kaida ta malaman usuli ku gane ko amun yana na mutai amun yasa abinda kuma ka samu na nafsi da ya takhsisa a wannan wurin wannan gaba kuma bai aiki shi kamar ko sai ya cikin uh, kaidar al-mutlaq wal muqayyad kun gane ko to saboda kai yanzu wannan sunne tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama taksisi ne ke baki wannan wani ne an da wannan labarin. shi ya sa malamai suka ce wanda bai baka dama ba ta ka kirkiro su lafuzza a bangaren kanka na addu'a da kai a wurin ko ba ne ba amma lalle ne ka tsaya a iya abin da manzo Allah ya yi ya tsaya sallallahu alaihi wa sallam amma wuraren da aka gwada cewa a yi addu'a to yanzu da lafuzan na suka tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ma waɗanda ba su tabbata gare shi ba na kyawawan lafuzan suka kana da zuwa su wai kana takaituwa ga lafuzan da annabi ya faɗi shi ba ku shirka malamin su tabbatar shi falala amma ya kara ƙara wani lafazi kyakkyawa da ya shafi addu'a da ta shafi buƙatar ka zuwa da lahira Ba lallai ka ce babu laifi ba kun gani ga inda ya tabbata an buɗe kofar yin addu'a kun ko amma shi wanda muka ce amun ne da kasu kun gane ko wancan umumul eh, da su suna gwada annahu an addu'a da roƙo wanda shi kuma yana tafsirin wannan wannan halin da ya da ta zaka iya abin zaka da ta kan shi kenan wallahu ta'ala ina fata mun gwada da jawabu Allah bani shi ba mun da wanda muka yi da kuskure kuma Allah ya dima ne gaba ta mana insha Allah cikin duka yawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa